الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله yini na sha biyu cikin wannan wata mai albarka na ramadan da dubu daidai da ɗaya watan mat na dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin rigoro road kusa da kasuwar yan goro ana karatu a cikin suratul zukhruf jiya malam yi karatu na ji ina ba a tashi walaula walaula na'am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 قل بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون نعم. ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يشتكئون نعم. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعدين قدر هذا mutane su kasance أمة واحدة الأمة jama'a لجعلنا لمن يكفر بالرحمن da mun sanya ga duk wanda ya kafirce wa Allah ar-Rahman da mun sanya libuyotihim game da gidajensu ko ga gidajensu haƙƙasan min fidda rufi kawai ruf ɗin sama sai zama na azurfa ba ma na kwano ko kaza ko kaza ba wa ma'arija alaiha yabharun da matattakala su samu benaye wanda za su rika hawa ta kai shi ma kuma na zinare ko azurfa ma'anar wannan ayar tana da alaƙa kenan da ayar baya da ubangiji ce ahun ya kasu nuna rahmata rabbik shin wai su ne za su rika ko su suke raba rahmar ubangijinka rahama anan tana nufin annabta ila malin yi bayani domin a baya da suka ce me ya hana suna rena matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai ma isa ya zama annabi akwai manya-manyan mutane irin su wato su abu jahal irin su ga su inda manyan mazauna ɗa'ifa mazauna maka me yasa da za a nuna manya-manyan mutane masu daraja masu girma masu kuɗi masu mulki a ba su mulki ba suka samu wani talaka ɗan talaka a cewa shi ne annabi suka ce laula unzila hazal qur'an ala rajulin me yasa ba a saukar da wannan qur'ani ga wani mutum bai min sai ne azim wani mutum mai girma wanda ke rayuwa kamar a wannan wani ne a sarkafi ba hajjaji ba akwai wani sahabi wanda annabi yake kamanta shi da annabi isa na manta sunan shi suka ambaci sunan shi suka ce ai shi ne mutum mai girma tsakanin masa da ɗarifa ana girmama shi shi ya fi kamata a ake su ne annabawa ba kwanan mutum wal iyazu billah kamar muhammadu ba ina fata mun gani to wai me yasa ba a saukar da annabta zuwa ga manyan mutane ba sai ubangiji ya ce su suke raba annabta ne tsakanin mutane kafin ya kasu nuna rahmatar rabbik dan rahama takan zo da ma'anar annabta Allah yakan yawan ce atainahu rahmatan min indina an ba shi annabta daga wajen to su ne suke raba annabtar ubangijinka ballanta na su ce a bai wani a hana wani wani ne ya tantanta ahalu kasam na bai na hunna ishe ta hun fil hayatul duniya ne muke raba rayuwarsu a tsakanin su a nan rayuwar duniya mu ga me zamu yi wa wance me zamu yi wa wani me zamu yi kaza na ورفعنا ko فوق بعض mu ɗaga wasu daga cikin su sama da wasu ko mu ɗaura wasu akan wasu darajar wasu ta ɗaukaka akan ta wasu ko da ilimi ko da annabta ko da kudi ko da mulki wannan Allah ne ke ganin dama ya ɗaga wasu akan wasu da a fi ba a ba'adan sukhriya domin sashe da sashe su riƙi wasu sukhriya wasu suka ce izgili amma galiban malamai suka ce ba izgili ake nufi ba ana nufin ina akwai masu kuɗi da talakawa wani zai rike wani a matsayi Allah ya hore wasu akan wasu wasu su yi wasu aiki wasu su yi ɗanka wasu aiki wasu su yi kaza sai don su Allah ya tsohara ya ɗora wasu akan wasu wani mai mulki ne yana da ma'aikatan yana da kaza yana da kaza a ƙarƙashinsa na fatan bugan da aka ba mu ta rayuwarsa ta zama iri ɗaya ba dole wasu Allah ya daga su akan wasu wa rahmatu rabbika amma ka sani rahmar ubangijinka annabtar ubangijinka imanin da ubangijinka zai bayar khairun mimma yajma'u ya fi duk abin da suke tarawa ya fi duk kudin da za su ce suna da shi to ni mutane na yan duniya shine ne kake da shi what you have na abin duniya shi ne daidai ƙarfinka shi ne daidai da za a girmama ka gargadon kudinka gargadon girmanka gargadon yadda za a girmama ka haka ɗan duniya suka ɗauki rayuwar kuma haka take da daɗin yanzu daidai a tsarin musulunci a tsarin tarbiyyar addini an samu bambanci rayuwar magabatanmu sun girmama ilimi sun girmama tsoron Allah sun girmama taƙawa sama da komai a gurin masu tsoron Allah amma a gurin yan duniya abin da kake da shi shine farfadon girmanka ko ba haka bane yanzu rayuwa ta ta in tana da kuɗi kuɗi sun amsa sunan kuɗi wallahi tsoho ɗan shekara tamanin sai bulkusa ya kai shekara ko ba ta bulkusa? tana yaro matashi sai bulkusa mata. in yana da ɗan tarbiyya ne da su a haɓa ba ba shi da Allah shi in dai kusawa ya kamata ya kamata ya durkusa wani shi ya kamata ya durkusa walaye ta halin dai shi ne ubangiji yake cewa in dai don tunanin abin duniya in ba don wallahi abin duniya yana da haɗari ba zai iya jan mutane da yawa ba don mutumin da yake ba ruwansa da Allah ya kafir cewa Allah ya sai mun ba shi abin duniya in ga dan kuna ganin wannan wata kiyasi a gudun da muke kada mutane su taru su zama ɗaya duk su zama kafirai da duk wanda yake yau ya bar Allah ya yi ridda gobe zai zama mai kuɗi Allah ya ce da ba don gudun kada duk mutane su zama kafirai ba da mun yi haka walaula an يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن هو bir يكافر duk wanda ya kafirce يا Allah sai mu masa ba wai abin da ya gina gidansa da shi ba rufin kwanan gidansa ma kawai na azurfa ne ko zinari da shi zai rufa to da tsabar kuɗi mata takalar da zai hau ta azurfa za a yi mishi Allah ne zai ba su arzikin da zai iya wannan wa ma'arif ai sulalin illa tsani da zai haƙu alaiha Harun. ai alaiha yasadun sai ta zama masa kai sai ya taka azkar sai da zai hau sai mata katalan ma kawai ta zinari sai da azurfa to kai kuma kan musulunta ka ga cewa abin da za ka kuma yi ma wahalan sai ka ce kai A ayoyin da yawan kafirci wallahi na ya mutane yanzu yadda muke da jarabar san kuɗi yanzu aiki ne kowa zai kafirci Allah marrahim Allah to da wanda Allah ya tsari. a haka ma ya tsare ba sai ana yin da kafin kuɗi na jan mutane ana raba mutane da imaninsu da shi lafazin ummatan hakan zo da ma'ana da yawa عشان هذا ده معنى الجماعة تلك أمة أدخلت أي تلك جماعة ولتكن منكم أمة فأمرت جماعة لكم تمر أمة محمد الأمة النبي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كما إذا تكن ده معنى أبوكم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة أمة أي بمعنى قدوة شيء كبير أبن كوني takan zo da ma'anar lokaci a wani lokaci wa kala ladina jamin homa wadda kara ba da ummatin ana unar da ukun bisa wilihu a arsulun sai wanda ya tsira daga kurkukun nan ubangiji ya ce wadda kara ya yi tunani ba da ummatin bayan wani lokaci a ana ummatin a nan lokaci a ta da ma'anar lokaci wala in akharna an humal azaba ila ummatin ma'adudatin la yaquluna ma yahdathu don muka jinkirta musu azaba ila ummatin zuwa wani lokaci da haka al'umma za su iya da ma'ana daban-daban sannan ta da ma'anar jama'a jama'a guda ɗaya kanin nasu ummatan wahida da mutane al'umma ɗaya ce ba wani kafirai ba musulmi duk da yaɗe masu bauta Allah ne A so da kafircin ya zo shirkar ta zo haba asallahun nabiyina na wani mundari sai Allah ya turo da manzanni ba don gudun haka ba Allah yake da mun mai da duk wanda ya kafirce Allah ya samu duniya ashe ya nuna abin duniya ba shine mizani ba abin duniya ba shine ma'auni na soyayyar Allah ba abin duniya ba shi zai sa alamar Allah yana son ka ba wani lokaci ma Allah ya matsa kai ya tsara ka dalili ne na sai da kauna dan karka kauce dan karka dagawa innal insana la yatgha an ra'ahu sarna a nesa ta ɗan adam Allah yake zai ɗagawa zai girme kai zai zuzu da kai dukkan da ya ga yawo da la yataza zai ɗagawa ɗan adam an ra'ahu sarna in ya ga yawo da sai da ka mutum ya rika auna abin duniya da cewa shine soyayyar Allah wali buyutuhum abwaban kuma gidajen nasu sai mu sanya musu kofofin ma kawai su ma na zinare ne da azurfa wa tsororan gadajen su ma ubangiji yace sai mun mai da su wallahi shi ma zinare ne da azurfa wa tsororan alaiha yattasun wanda suke kishin gida a kai suke kwanciya a kai duk sai ya zama azurfa da zinare gadon zinare gadon azurfa da shi za mu hore musu duk wanda ya bar Allah kuma sai ranar kiyama ya je ya gani dan an sa shi a wuta mu zai je waya Nabi sallallahu alaihi wasallam yake za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya daga cikin ‘yan wuta. Marar matsala, wanda bai san matsala ba, bai san yin aboki talauci ba, bai san yunwa ba, bai san rashin lafiya ba. Duk wata matsala bai san ta, ta haɗi kai tun da ya tafi har ya mutu, amma ɗan wuta. Ya tashi a aljanna, sakon, saboda ya shida. sai a fito da shi a za a sa a wuta shugaba ya ce kai ku tun da kake a rayuwar ka na irin jin daɗi ka taɓa samu sai ce wallahi ban taɓa haɗuwa da jin daɗi ba a rayuwa hal marra bika na'imin qattu qala la wallahi ya rabb ya manta duk wancan jin daɗin wallahi ba zai tuna da shi ba a ce wani na duniyar shirme ne kawai ƙarya ne tatsuniya ne dirin ne kawai kamar ka san ta mafarki ne gani nan na je london gani nan na sauka a wani jirgi na shiga hotel na ce mota wata jinjiniya ana yawo da ni haturan yana fara ni tana farka ce su gashi a maririn a maririn na ɗan wani tsohon ɗaki to mafarki ne ka haka rayuwar duniya take wallahi it's a dream mafarki ce ubangiji ta ala yake wa zukhrufa mubasu jakrifin jakrifin za a ƙayata musu kare da kuma sai da Allah yake wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya sai dai fata haka wallahi tala dan jin daɗi ne dan kankani na rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a gurin ubangiji ka ta alkhairi ga masu tsoron Allah Allah ya ɗoye mana gaibi ya ɗoye mana wasu abubuwa ne ya ce fito mana fili ne saboda jarabawa saboda jarabawa wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa da fa alheri wanda ya sami yaqini ne tsaya ya yaba Allah da gace ne na lahira sai ubangiji ya bashi abin da bai ba kowa ba saboda mutum ya haƙuri. kada ya tada hankalinsa akan wannan duniya kar ka rufe masa ido kar ya ɗauka an zo kenan ka kalli mutane da yawa da Allah ya ba su duniyar wasu ya kwasi wasu suka mutu suna ciki ba ta hana su mutuwa ba ba mutuwa ko da jin daɗi yana hana mutuwa ko kuɗi ko sarauta ni dai na sa faɗa a nan ƙasar ba abin da ba mu gani ba shugaban ƙasa ne suka mutu a gaban mu ƴar abuwa ya mutu a karan farko general wake ne a bata ya mutu a gabanmu wanda suka yi mulkin ma shugabannin ƙasar duk su mutu a matsayin mutu ka'idin retire wanda suka mutu tona tona duk sun mutu su shagari ta ainihin wata misalin na wannan kwana-kwanan buhari duka sun tafi suna ƙarƙashin ƙasa sai kuma talakan kana nan da ranka har yanzu an ba ka wani opportunity din har yanzu Mata shugaban kasa ta mutu sola ba yi da mutum mutu ba sai shugaban kasa ibrahim a an manta tare a jirgi na mutu tare da manyan manyan 'ya'yan mutane allah ya karɓi rayuwarsu gwamnoni ne suka mutu ta abdullahi ya sai shi ne a sani ya mutu a cikin jirgi namun kuma ma tattaro shi aka yi ana gani ya jin daɗi siyaloni ne suka mutu masu mulki ne suka mutu da akan idanka da duniya tana hana mutuwa jin daɗi yana hana mutuwa yau nan ba za su mutu ba. Wanzu ne da yawa da gwamnan kaduna ya koya yake koya mini shi ma duka jirgi ne kashe shi Allah ya ji kan musulmi daga cikin su idan aka kada duniya ta yaudare mutum kada duniya ta rutse ka babu wanda za ya san duniya ba wanda zai san jin daɗi amma a neme shi ta hanyar halal kuma a saka kana'a wadatar zuci in ta zo ka ni'ima in ba ta zo ga dama ban sa aka ba in ta zuwa gode wa Allah in ba ta zo ba dama karkata da hankalinka ba wani abu bace wa in kullu zalika lamma mata'ul hayat ad-dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ha ومن يعش عن ذكر الرحمن نخيط له شيطانا فهو له قريب Ka inni na huɗu ya fi kuna mu ya shiga anjima'n furen Rahman, don yadda ya makance ya kai da kai ya bi da dare, ya ashe duniya na ƙarafa, kai da kai ya bi ya makance ya kamar bai san ana yi ba. gefen uwar su zo an zikirin rahman game da ambatan ar-rahman game da qur'ani game da musulunci game da shari'ar Allah zikirin rahman wallahi duk wanda ya kai da kai game da su kar ya wai Allah ya manta da shi kamar da ya faɗa a baya a fana da riba an kuma zikira safa amma ne kuke za mu watsi mu kai da kai game da ku kawai don kun kasance maɓarnata ba za mu sa ido a kansu ba a za a musu hisabi ba ba za a tafi da rayuwarsu ba duk wanda yake ganin ya bijire bai buƙatar addini bai buƙatar Allah bai buƙatar shari'a ya zama takakken shaɗani Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan nuqayyid wa qayyadna lahum qurana as-su'i fa zayyana lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum nuqayyid za mu dora masa za mu tallada masa za mu hore masa za mu liƙa masa shaiɗanin wani irin shaiɗanin ba huwa lahu ƙari sai ya zame masa abokin haɗi wanda zai kafir mashi inda ɓata ne zai kai inda bai kama hanyar shari'a ba sai ta rikitar da shi wa a alaihim ma son duk abin da ya rika yana ganin ɓata ne sai mu ci gaba da jira shi wa yadaruhum fi ya Amahun. Allah ya ya cikin ɓata ya ta nisa ko kana ganin wai zai dawo kana masa wa'azi na dariya yake maka kana tunani ya bari mu gani nan nasiha kama bata bakinka akwai wanda in yi nisa in ya tabbatar ma wa'azi za ka masa sai ya kashe waya an za ka bata ma bakinka ne da abinka zai ba saboda ya haɗa shi da kare wanda yake support ɗinsa yana ƙarfafa masa gwiwa wajen ɓata wajen sake ingiza shi daga cikin shaidanu da da aljanu da mutane ma masu ingiza shi wa innahum la yasuddunahum an sabil ubangiji yake sa nan shaidanu su za su rika kanje su suna sace hana su ga barin fahimtar gaskiya an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun kuma su rika dauka kullun su shiryayyu ne su rika zaton kullun akan shari'a suke mutum ya rika ganin su akan daidai yake wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji Allah ka tsare mu hatta idza ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin hatta idza ja'ana har sai lokacin da ya zo mana muka danke shi ya zo mana ya mutu kenan ya dawo garin kala ya laita bayni ko قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين a lokacin da zai kai su ya yi nadama ya ci biyata ya yi regretin ya yi kukan jini da amana abin nan ba kukan hawaye ba ya ce ya laita baini wa bainaka kai to ina ne kai shi ɗalibin da ka rika zira ne ko abokan da kuka rika zira ne ina ma tsakanina da ku nisan ya kai tsakanin gabar da yamma kudu da arewa a duk isar ƙarin Allah wadaran abokan irinku Allah wadaran masu ba da shawara irinku Allah wadaran ƙari abokan haɗin irinku قال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في ضلال بعيد هنا قرنا ومن يكن الشيطان له ne? wata a ƙarina za ka gwargwadon yadda ka tsaya ka riƙe Allah kake bin ka gwargwadon yadda Allah zai taimake ka shi ɗan yana nisa da kai gwargwadon yadda kake gyara rayuwarka kake gyara zuciyarka ubangiji shi ma yana sake zuwa kusa da kai da taimakon a goyon baya da tsare ka har ka kai matsayin da annabi yake cewa sai na umar in shaidan ya hango kama canza hanya yake. Kuka fi ƙarfin shaidan amma duk wanda ya zira ka kaje karkar mu haka za ka kasance da haka yaƙi ne babba sai ka yaƙi da zuciya sai ka yaƙi da sha'awa sai ka yaƙi da shubuha sai ka gyara zuciya sai zuciya ta zama kilin abu sa'idin al hudun yake idan zuciya ta tsarkaka Allah wani lokaci ba shi ka ga Allah ba ya ka roƙi Allah ne kawai don cikar ibada sai shi yasa kira shi don yana kan kiran amma wallahi in zuciyar na da kyau ko baka roki Allah ba zai baka zai maka zai goyi bayan ka zai kula da kai gargadon kan zuciyarka kuma da gargadon lalacewar zuciyarka da gargadon yadda ita ma rayuwa za ta tafiya maka da kangarɗa ka kulla san ya warware ka kulla san ya warware ka kulla san kai ta ganin matsaloli ka manta zuciyarka ce ba ce haka hasada yashi Kullata jin haushin jama'a ka ga wani da ni'ima kai kai ta jin haushi kai kai kare kai ma ka je kai ta kulla ana warwarewa amma idan zuciyar ka ya zama kilin wallahi wallahi wani abin ba sai ka roki Allah ba A gargadon gudun ne a gina shekaran ta ta kisa ibn kulun ahmad ibn kulun ana ji ana ibn kulun wani sarki ne aka yi a misra sama da shekara dubu ɗaya da wani abu tun wajen karni na hudu wani shekara ɗari hudu ya yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai kurkushin tarihin masallacin da ya gina jami'ar ibn sudan wannan sunansa ahmad ibn sudan ya zo yana ran gadi yana tafiya sai aka suka tsinci wani yaro ba a san me shi ba aka yi cikiya ba a san me shi ba sarki sai a kawo masa shi sai sarki yana son sa yana kallar yaron sai ta je ya rike shi ya zame masa da dama dan sa ɗaya sunan sa abul fashi kuma dan haka ya sami ƴaƴa biyu kenan sarki ya rike shi yaro ya girma kuma yaro Allah ya taimake shi ya samu tarbiyya yaro mai kyakkyawar zuciya ko wannan su kan zuciya ba ya tare da shi ba ba wulakanta jama'a kuma ya samu fada a gurin sarki sosai sarki na kansa wadda ka kai sarki ya fahimci kuma ya kusa rasuwa zai mutu sai kira da ɗansa ɗan jai, ɗansa na wanda ya haifa ya ce ina ga alamun ba zan daɗe ba a duniya don na mutu wannan ɗan uwanka yaron nan shi ma ya so sa masa suna Ahmad ne sai sa masa shi sarkin ake ce mishi Ahmad ibn Ahmad ibn Tulun in inna mutu dan Allah ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya za ka riƙe shi kuma ka kula da shi duk abin da za ka ka nemi shawararsa ya zame maka waziri abokin tafiya ce ranka da na riƙe wasiyarka sarki ya santa ya mutu ɗansa abul jeshi ya hau mulki ya ya wasiyar sarki shi ma ɗan uwan yana taimaka masa mutumin kirki ne ɗan uwan shi wanda aka tsinta ya sarki ne rannan sai shi sarki na yanzu abul jeshi ɗan gidan ahmad bin talib marigayi akwai ɗakinsa firakarsa ba kowa yake shiga ba sai shi wannan dan uwan nasa Ahmad ibn Ahmad ibn Tulan sai kuma akwai ta sa'akansa sai wanda kuma ya amince da su sosai sai to da dan uwansa Ahmad shi tsinta kan yaran je ka ɗaki ka ɗauko min wani abu ba ambaci wani abu da zai ɗauko masa wani abu mai daraja haka yana shiga ɗakin sai ya tarar da kuyanga sarki saɗakansa tare da wani ana aikata alfasha a ɗakin sarki a shimfidar sarki da ke da su komai ba suka firgita suka tsorata da zai ɗauki abin da zai ɗauka don kallon ya fita sarki duk da sani ba tunanin su sarki na ya fito sun takwas baya komawa sai magariba a wannan lokacin kake amfani da wannan lokacin kike abin da suke yi ta zauna ta roƙe shi ka rufa min asiri ka ce ni dan Allah kai haƙuri amma sai ba kar ka tona min asiri a gurin sarki shi dai bai ta komai ba ya da abin da zai ɗauka ya fita ko bai ga kowa ba to sai aka ara ta cikin ikon Allah a daidai wannan lokacin kuma sai sarki ya samu wata gar da ta fi wakan kan ta fi wakan kaza ta fi wakan kaza sai sarki ya karkata ga wata sai watsi da wannan ganin sarki ya janye mata kwana biyu ya ta zargi kanta ko da ya koya mata ko ya tona mata asiri ne akwai bai faɗa ba sai ta arzu ko da an ce don mara gaskiya ko aro yake gumi yake ko sai take ganin kila sarki yana so zai hukunci a kanta ne ko ya sake kama ta ko da yanzu da ko yana bincike ne amma dai ya haka cewa an juya mata baya sai ta ga da rufe maza ita ta kullawa wannan ahmad din shirri ta ne ta sami sauki ta ce ranke daɗe mutumin da yake nuna ya keta alfarmarka ya ce mutuncinka me ya matsayinka ita me kike nufi kace ahmad dan uwanka ahmad ibn ahmad ibn tsolan shi ya mutu ta sanyar yana damu na yana kamun farmaki lalle sai na amince da shi ne kuma na gaya masa wannan cin amana ne bai kamata ya ci amana dan uwansa ba haka aka yi ta ce kore da gaske ai inda don ya zama dole ya gaban gaya maka. sarki ya ji haushi ya yi mamaki ya tsallaci ahmad arak wallahi sai ya kashe shi duka al'ada kuma a zamanin bayan za a kashe mutum to akan yi amfani da kamar ranar idi ranar taruwa sannan sai a zo a fito da kansa idan an kashe shi don a nuna cewa ga wanda ya ci amana. Sau da haka sai sarki ya ɗauye sa aka sa masa ƙaton kwano kwanon sarki sai ce da ahmad ɗauki kwanon ne ka je so na yi magana da mai so ka ce ya sa maka turaren almiski ya cika maka shi da turaren almiski shi kuma kafin sarki ya turo shi da kwanan sarki ya sami mai kula da so ya so duk wanda ya kawo maka wannan kwanan a yanke kansa idan kun yanke kansa ku sa kwan kan a cikin kwanin a gwagwaje jinin ka a kawo shi gaba ne yau ne ranar da duniya za ta san maciyin amana aka ce sarki an gama ahmad ya je ɗaukar kwanin bai ce ne zai je ba an bai tura shi stof bai san me aka shirya ba kuma ranar ana taro ran da ba a nuna kansa a gaban taro amma wallahi saboda tsarkin zuciya ta gari ga abin da Allah ya mishi ya zo yana tafiya da kwanon zai tafi a cikin jama'a an taru kuma ana idi wani bacci da ya shi. sai ya taso yana ran ya da Ahmad kaza kaza kwana biyu ban zo ni gaisa ba to saboda mutumin kirki ne ba ya wulakanta mutane sun tsaya yana sauraron wannan bacci da suna ci gaba da gaisawa suna hira sai Ahmadu sai hango wannan mutumin da ya ci amanin sarki tare da wannan baiwa ya ce a ah, kai zai zai zai zai zai ake ka tunda wannan barci dattijan ya tsare da Allah ka bi ne. a cikin tare zai ya ce ka je so ka ce da Allah a cika min shi da turaren almuski sai ka kawo min shi don jan kai sarki ya an gama dama yana tsoron sa yana shi ma yana jin kamar ko ya bayyana masa asiri sai tafi da kwano yana zuwa aka fille kanshi aka saka a cikin kwano aka samu wani ya taho da da kwanon ya zo zai wuce ahmad ya kira shi ya ce to ba ni kwanon sai da aka yi sallama da wannan daki da ya tafi ajiye a gaban sarki ahmad ya je ajiye kwano a gaban sarki sarki ya kalle shi ya ɗauki kwano ya ji da nauyi ya ɗan bora ya ga kai ya ce ya faru ake ga shi ɗan kayan ranka da da ya bora sai ya ga kan wani kuma ga ahmed ne ya dawo da kan da sai tunani ya ce kai ce mutane ne masu tunani sai sa aka kira masa wannan yarinya ya ce tsakaninki da Allah ki gaya min gaskiya ran tambaye ki in kika min ƙarya ta shi ki gaya min maganin da ke gaya min ne haƙiƙanin ta ita ce wallahi ka daɗe kaza kaza kaza ahmad ne ya kama ni da wani shi ne wani ne kuma na ji tsoron kar ya so zarta ni kar ya min kaza na roƙe shi bai ce ko bai shi sa na zo na gaya ma wannan magana sarki ya da kai aka ga kan wannan mutum ya ce wannan ne hankalinta ta shi take shi ne Ahmad ya ce ya aka yi ce tabbata na zo na same su da shi ka roƙe ne rufa mata asiri ne ko ban gaya kowa ba yanzu zargi ta ce yi na ga na faɗa shi ne ya tafi ta ne yin shirin har su ya sa na aka fille kanta aka kashe ta aka zo aka nuna duniya ake ba ta labarin ga haƙiƙanin abin da ya faru malamai suka ce tsarkin zuciyar ahmin ne yasa Allah ya tsare shi ba su da haƙƙi da ba su kariya aka kawo wanka don a kashe shi wallahi idan kana da tsarkin zuciya game da jama'a game da al'umma haka ubangiji zai ta baka kariya zai ta tsare ta daga dukkan shari illahum kai kaidan wa akidu kaida ko mutum ya zanto in ya nufi Allah Allah bai ta nufarsa shi sa nan ya ce abin da shaidan din yake jira su sai ta jira shi akai ubangiji yake walai yanfa akum walai yanfa akum al-yawma ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم ولن شيطان بيك هنا كبن الله taɓa تبع da بك رأيا إذ ظلمتم domin kun riga kun yi zalunci kun yi shirka kun bi wani ba Allah ba iz yayin da kuka yi zalunci annakum fil azabi mustarikun yanzu ku a cikin azaba za ku ta tarayya ne kawai ku wahada a cikin azaba wahada a cikin bala'i Allah zai gane ku gaba ku a cikin a cikin wuta na'am أفأنت تسمع الصم أو تهدي أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وبنجد mutumin da تسمع الصم مثل ما يقول shi ne ma'anar shi afa an ta kusne usumma mutumin da ya zama kurma dan Allah ka isa ka jiyar da shi ka isa ka sa ya ji magana ballantana ga shi sun yayi nisa kana kwalla masa sura kuma da ma kurma ne aw tahadul umya ko mutumin da ya zama makaho ka ce wai za ka shiryar shi ka ce ga inda za ka bi ga inda za ka bi wa man kana fi dalalin mubin da wanda ya kasance ga shi a cikin ƙasa mabayyani haka wanda ya riga ya nisa ba zai ji kira ba wanda ya riga ya bata ba zai iya amsa kiran komai ba sai dai kawai kai haƙuri an gudu Allah ka shirya da mu فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون نعم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم na وبنجد يكي na bika, sai سيئو za mu tafiyar da kai mu karɓi rayuwarka ka bar wannan duniya ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tana iya yi mu mu tafi da kai tana iya yi mu karɓi ranka za ka duniya masu zagin ka da masu maka izgili da masu kaza din nan wa inna minhum muntaqimun kwana ko ba ka nan wallahi sai mun musu ramuwar gayya ko da ranka ko ba ranka sai mun musu intikami a inna ne ta muntaqim mu masu kama su ne mu masu ramuwar gayya ne dama wallahu azizun zintiqam Allah ma abocin ramuwa ne mai intiqami ne in aka yi aka wulakanta manzansa in aka yi addinin sa, da qur'aninsa wallahi sai ya rama falamma asafuna إن انتقمنا منهم إنا كفيناك المستهدئين قال لك ما في نفع الدين أيضا من يمر الذين جعلوا القرآن إذين أين الله يا جماعة رسول أبدا أيناني وفي رأيور أن نبع النبي هذا ترشم وفي كما باول رسول أن نبع الله يا جماعة رسول وطين تفيد كي مكربل رأيورك للي زامي رامي مثل زامي رامي daga gare su ainihin yan na kallabi wa adinahu da ranka za mu nuna musu wani kaɗan sashen idan wajen lokaci kan ce ba a zallabi na idukun ainihin yan na ka ba a zallabi na idukun ainihin yan na kallabi wa adinahu a kuma mu nuna maka da idanuwanka kafin ka mutu abin da muka yi musu alkawari ɗin ce mun nuna maka ƙararraka gani kuma Allah ya nuna wa annabi sun kafiran nan da suka ci mutuncinsa wallahi sai da annabi ya ɗauke su da kansa sahabban su suka ɗauke su aka jefa su a cikin rijiyar kalin sai a yakin badar aka kashe wanda ba su zo ba daga baya Allah ya kama irin su utba a irin su wato utaida bayan abu lahab annabi ya zo yana su a cikin rijiya ya aba jihar يا واني يا واني يا شيبة ابن ربيعة يا أتبع ابن ربيعة يا أميس ابن خلق ينذكم يدا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا مو أبن الله أنا على قرر من سامي شكا شكا شكياني كما كنت ما أبن الله أنا على قرر شكياني شروع ما يسمى بباس أنفر na umar ya ce ya rasulallah ya kake magana da matattu wanda ba jinka suke ba kuke kai da kake kai a nan da ka fi su abin da nake gaya musu ba ubangiji ya dawo da ransu suna na suna saurari na don ya sake kunta musu bakin ciki saboda haka alkawarin Allah ya cika anna wa'ada Allah shi haqqa aw nuriyannaka allazi wa'adnahu fa inna alayhim muqtadirun ko mu nuna maka abin da muka yi musu alkawari a nan duniya kuma mu masu iko ne akan haka mu masu dama ne akan haka muna da ikon da za mu yi hakan da ubangiji na'am فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم المتقين نعم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أستمسك بالذي أوهي إليك وبنجد يتشك خيرك أطاقني والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيء أجر المحسنين سكة الاستمساك لكم لكم تنكم yadda كل أنجاب لا يتعطي وابا وأديني ينا تذلك وذكتك أخذ الكتاب قوة والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك كي النبي صلى الله عليه وسلم نعم الخطاب له أنا ما جنى بأمي بكيكي أمام أنشي مو أكيم والكلام موجه إلينا الله واسم النبي يارك أبيني كم كم يارك شريعة كم كم يارك وهي يتوجه الله يكفر amma mu ake gaya gayawa fastantik billabi uhiya ilaika kai rike da gaske game da abin nan da aka yi masa wahayi zuwa gare ka innaka ala siratan mustaqim kai annan wallahi akan gaskiya kake akan hanya madaidaiciya kake da aka kai rike da qur'anin ka a innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun la zikrun laka ay sharafun laka zikiri ne gare ka mutunci ne gare ka ɗaukaka ne gare ka da ma'anar zikiri a nan ɗaukaka inna an zanna ilaikum kitaban fihi zikirkum ay fihi sharafukum mun saka muku da qur'ani da wani littafi Allah ta fihi zikirkum sharafunku mutuncinku darajar a cikin sa take in kuka yi rike da shi Allah zai daga ku zai darajanta ku zai martaba ku yanzu duk yatsu da muka yi da shi ne waɗannan tsirarin arnin duniya kake gani suna jiya duniya kowa ya zuba musu ido suna suna abin da suka gara ma suna firgita kowa suna ɗaga wa kowa ana jin cewa an taba su kamar an taba mala'iku wanda kuma Allah ya haka bane yanzu ka kalli zazza. ga talauci ga yamma ga ba komai duk sun taru a kanta amma har yau ba su ga bayan ta ba sun kashe ruruta amma sun karar da su ba da ya ke cewa a kwana a kwana biyu za su halaka duniya na ma amerika ko suna da makamun da za su halaka duniya don karya wallahi lagu duk karya ne kan ne a nuna mana wani akta ya tashi gari <laughs> shi suka ne wallahi wallahi tun ne amma a zahiri wallahi Allah ne mai iya wannan abin sai da aka ga na ana nuna ta har gobe a rusassun masallatar su suna tarawihi suna yamun layin suna sace kona musu zuciyarsu ba su gama karar da su ba ba su daina sallah ba ba a daina abin da yake yi din ba da haka kuma hatta iran din da kake gani ta tsole musu ido sai da haka suna jin haushinta kuma koma dai ne za su yi idan ma sun gama da iran to dole su kuma su mutu wani gari su mutu wasu kasashen musulmai za su basu haka ba amma musulmi za ga suna ta rigima kwashe da ina ne a tsakaninsu ga inda kamata su tunkara idan musulmi suka haɗa kai Allah ba abin da za a iya musu Allah ne zai shiga lamarin su da ƙarfin Allah za su aiki ubangiji Allah ta samu dace da haka qur'ani shine darajar mu shine martabar mu shine zikirin mu wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shine mutuntun da kai da mutanenka wa sawfa tusalun kuma za a tambaye ku akan sa da sannu za a tambaye ku akan wannan qur'ani din wanda Allah yake zai tambaya kuma zai tambaya ya tambayi da aka aiko manzanni kuma ya tambayi wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin la yas'alan la yas'alu sadiqina an sadiqihim masu gaskiyar masu yan tambaye su gaskiyar ba ma makaryata ba ubangiji Allah ka shirya da mu Allah ka samu gane Allah ka tabbatar da mu akan Qur'ani za mu tsaya nan insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد